Barka da zuwa tashar tsakar gida. Haba da Allah, ya kamata mu rinka gaya wa kanmu gaskiya, ya kamata mu rinka fahimta mu san abin da muke yi. Dole sai mun binciki 'yan kasuwarmu, masu ɓoye shinkafa, masu ɓoye gishiri, masu ɓoye masara, masu ɓoye duk kayan masarufi wanda talaka yake ci. Amma ba zai yiwu ba sai kullum a rinka cewa Buhari komai ya yi tsada. Buhari yana sai da shinkafa ne? Ko Buhari yana sai da masara? Buhari yana sai da sukari? Buhari a singa yake? Buhari a kwari yake? To 'yan mu masu ɓoye kayan masarufi su ya kamata mu rinka bincika. Ba shugaban ƙasa janar Muhammadu Buhari ba. Ba wai maganar siyasa ba ita gaskiya in ta zo kawai a faɗe ta mm. daga ƙinta sai ɓata. Ba yadda za mu kullum kullum mu rinka kala bawan Allah nan. Bawan Allah nan fa da kuke ganin sa fa ba aljani bane shi. Da za a ce komai sai ya inganta abubuwa. Mu je lamarin kabincikan bincikan al'umman mu da muke tare da su da suke siyan mana da kayan masarufi wallahi a yau akwai wanda yake da shinkafa yake da masara yake da sukari na shekara biyar a aje daga abu ya zo kawai sai a kara kuɗi sai a ce shugaban ƙasa saboda ba ma son gaskiya kullum mu ta zagin namu kullum mu ta kushe namu kullum mu ne hassada kullum mu ne jaje mm. ba mu da wani aiki a ina gajiya alhaji kana bi ina gajiya jaje daga ina muke jaje to ya kamata al'ummar mu san abin da muke Allah ya sauke kai malam kai ku ji dan adam butulu bai gode wa Allah ba halayyar mu yan Najeriya har yau ba mu sauya ba zagin shugaba da ake ba zai tashi za ya canza ba mu tashi mu gyara halinmu mu mu bar hasada da yin gaba kuka muke tsaro a ƙasa a baya ba a samu ba bawa